Koce Asabar da Lahadi wata tawagar kungiya mai zaman kanta ONG Medcom na zagaya anguwa guda ta birnin Yame domin aiwata bincike kan cututtukan jabet da hawan jini kyauta. A cikin watanni biyu kusan mutum dubu biyu aka wa gwajin. Jamila Ferjani, shugabar ta ONG ta bayyana dalilin zaɓin wannan kalar cututtuka. Mun zaɓi cututtukan da ba a ɗauka daga wani zuwa wani saboda sun zama wata annoba a duniya da ma lahirin ƙasashen Afirka. ga shi kuma sun kwashe kishi 76 cikin 100 na rasuwar da ake samu a faɗin duniya. A cikinsu kishi 80 cikin 100 ya shahi ƙasashenmu. A cikin angoyin kewayen birnin ne aka gudanar da wannan ayyukan gwaji bisa ga tambayar me yasa aka zaɓi wannan ɓangare. Dr. Jamila Ferjani ta ba da amsa kamar haka. Euh, Yau wata biyu kenan da mu ke zagayawa unguwa-unguwa a ranakun subudu da Lahadi daga karfe tara zuwa karfe uku na maraice don yin gwajin cutar ta hawan jini da ta sukari ga jama'a da ke bakin gari saboda su ne ba su da wani hini. Wannan cututtukan kuma maganin su da nauyin su suna da tsada sosai. kashi kuma wannan mutanen ba su da halin yin maganin da kuma ɗaukan dawainiyar cutar. A satin da ya shuɗe, anguwar shiya ta biyar ta nan yamme ce ta karɓi ziyarar tawagar doktar. A fitar wani lacizo mai kimanin shekaru hamsin ya bayyana muna cewar ko ya yasa ya waje ba a yi gwajin. Na zo ne a duba lafiya na, saboda idan mutum bai da lafiya shi ba komai ba ne, lafiya tana gaban komai, idan baka lafiya baka iya yin komai baka tafiya ko ina. Ita kuma wata mata 'yar shekara 40 zamne karkashin wata rumfar cibiyar kiwon lafiyar ta ce bayanin da tawagar ta bayar sun gamshe ta. Na ge da lahiyar jikina take, na ji daɗi sosai saboda ba da cutar sukari, amma ina da cutar hawan jini an bani magani an ce in bi ka'idodin da likita ya ce. Neman sanin matsayinsa a kai na taimakawa ga magance wannan cututtuka da ake ce ma cututtuka masu laɓaɓe a hankali kuma da ke haddasa ɓanna kan rashin sani ko kuma sakaki.